بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب yana mana bayani akan azkaru annau wanda shine fasali na biyu a nan bangaren mun ji wasu daga cikin zikirora da ake yi da in za a yi bacci da kuma na tashi to shine sai ya ci gaba ya ce wa fi sunani abi dawud ya tabbata a cikin sunani abi dawud rahmatullahi alaihi an hafsata ummin mu'minina daga nana hafsa radiyallahu anha bintu umar matar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma uwar mummunai annan nabi sama kana idza arada an yarquda annabi sama ya kasance idan zai yi bacci wada'a yadahu al-yumna tahta khaddihi sai annabi sallallahu ya sanya hannunsa na dama a ƙarƙashin kuncinsa haka yake sai ya haka sai ya kwanta haka manzo ne ke kun ga wannan adabin in mutum zai kwanta ya ɗora kuncinsa a kan hannunsa na dama sai ya kwanta haka a kai ko da filo ko ba filo sun mai ƙulu daga nan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta sai ya ce Allahumma kini azabaka yawma asu ibadak Allahumma ya Allah kini azabaka ka tsare ni daga azabaka yawma asu ibadak ranar da za ka tashi bayinka salata marrati annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗin wannan addu'a su uku Allahumma qini azabak yawma tab'athu ibadak sai ya ambata su uku yana ɗaya daga cikin azkarun naumi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi qala at-tirmidhi hadithun hasanun al-imam at-tirmidhi yace wannan hadisi ne hasan kenan ba al-imam abu dawud kawai ya ruwaito shi ba shi ma al-imam at-tirmidhi ya ruwaito shi mun gane wannan ma zikiri ne yana daga cin azkarun nau kaga gashi ba yi da wahala Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibadak in mutum ya maimaita su biyar in bai taba ji ba sai ya haddace shikenan sai ya zauna mishi wa fi sahihi muslimin an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam da a cikin sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya anas radiyallahu anhu annabi kana ya kasance idza awa ila firashihi idan ya fake ya tafi domin ya kwanta akan shimfidarsa awa shine ka fake da wani abu alam tara anna Allah qad awahu iz awa awahu iz awa awa shi yasa ake cewa ai ma'awa ma'awa makoma kenan inda kake komawa duk in ka gama abin da kake to zaka koma shine ma'awa qala alhamdulillahi alladhi at'amana kaga yan an sai an ci abinci ake bacci ai alhamdulillah alladhi at'amana yabo da godiya su tabbata ga Allah da ya ci yadda mu wa saqana kuma ya shayar da mu kaga nimomi guda biyu wa kafana sannan kuma ya isar mana eh, ya ba mu abin da ya ishe mu a rayuwa wa awana sannan kuma ya sa mu yanzu ya ba mu makoma ya ba mu wajen da za mu koma mu kwanta fakan min malla la da huwa wala uya, so nawa ne ba wani ba yi da wanda ya isan mishi kuma ba yi da wanda ya bashi mafaka mu gashi Allah ya bamu Allah ya bamu abin da muka ci kuma muka sha gashi kuma yanzu zamu kwanta mai bacci domin ka iya kwanciya kai bacci ni'ima ce babba ka tambayi mutumin da ke fama da ciwon rashin bacci ya baka labari koda na kwana biyu mutum yayi a ce daransa ya zama irin irin irin daren alkhansa, daren da mutum ba zai iya bacci ba ya yake ji a ransa eh. wannan addu'a tana cin addu'ar da annabi ne yake yi alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fa kam min man la lahu wa la mu'uya ita ma tana ciki duk wannan nan fa ana bukatun mutum ya haddace su ne domin a littafi in ka rike shi sai littafin ma ya faɗi kai filo da shi ka ga an shiga kuma damuwa so da kai wannan na doyi ba wasu ba ne masu wahala ana buƙatar mutum ya kokarin duk ya zauna ya haddace su wa fi sahihihi aidan al muslim dai ya sake fitowa ya sake fitarwa a cikin sahihu muslim an ibn umara daga na abdullahi dan umaru annahu amara rajulan idza akhadha madja'ahu cewa Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu ya kasance idan yana umartar wani idan zai idan zai je ya kwanta an ya kula ya ce Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha laka mamatuha wa mahayaha in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha faghfir laha Allahumma inni as'aluka al'afiyata qala ibn Umar qala ibn Umar sami'tuhunna min rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyiduna abdullahi dan umar yana koya ma wani mutum yake cewa in ka zo za ka yi bacci to ga abin da ake son ka faɗi allahumma ya allah anta khalaqta nafsi kai ka halicci raina dama ran ne ai yake hutawa ai shi ran shi yake hutawa ai wa anta tatawaffaha kuma ya Allah kai ne kake karɓar ran nawa nan tatawaffaha kake karɓa domin yi bacci النوم موتة صغرى والموت نومة kubra خو بچي karaman mutuwa karaman mutuwa karamar mutuwa ne shi sannan kuma ita mutuwa babban bacci ne ko to shine an wa anta tawaffaha Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada alaiha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma sannan huwa alladhi yatawaffakum bil-layl yatawaffakum bil-layl ay yunawwimukum Allah ta'ala shine wanda yake sa ku yi bacci bil-layl da daddare wa ya'lamu ma darahtum bin-nahar sannan yana sanar da kuma abinda kuke aikatawa in yini yayi mun gane laka mamatuha wa mahyaha laka mamatuha mutuwar rannawa a hannunka take wa mahyaha sannan rayuwarta ma a hannunka take almamat da almahya dukkaninsu almasdaranil mimani ne almasdaranil mimi almasdarul mimi ne dukkaninsu in ahayaitaha ya Allah in ka ci gaba da rayar da ran nan nawa fahfazha to ka tsare shi wa in amattaha in ko ta sanadiyar baccin nan ka karɓi raina farfir laha ya Allah ka gafarta ka tsara wannan rannawa daga shiga wuta shine al-ghufran din Allahumma inni as'aluka al-afiyata ya Allah madaukakin sarki ina roƙonka ka kubutar da al-afiya an sha fassara mai wannan kun ga al-afiya din nan an yuslima kalla min kulli ma takrahu ne Allah ya kubutar da kai daga duk abin da baka so shine al-afiya اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي قاغي أدو أدمتني كده سافي قال ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشي سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وان ناجي سنه daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga rafa'ahu kenan saboda hadisi ne marfu'i ba mauqufi ba so daga wannan ma tana cikin addu'o'in da ake yi idan za a yi bacci don Allah ku duba wannan gata wai so ake idan mutum Allah kaddara ba zai tashi ba ya zama ya mutu ne a cikin imani ya zama ya mutu a matsayin musulmi bawan Allah shi yasa zai kwanta shi ke to yanzu ni shi shi in zai yi bacci sai ya sa disco kaga akwai bambanci kiɗa zai sa dididim dididim dididim sannan bacci zai kwashe shi ba ka ba zai iya bacci ba وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول سلم من قال هنا يأوي إلى فراشه دم متمن دي فدي ألوك تندي تفزي جي قنتا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم هو الحي القيوم إنه هو ذات إذا مات الحي sai ya zama alhayyul qayyum eh, zai iya zama kuma alhayyul qayyum ay astaghfirullah alazim alhayyul qayyum alladhi la ilaha illa huwa astaghfirullah ina roƙon Allah ya gafarta min wanda yake alazima mai girma alladhi la ilaha illa huwa wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi alhayy wanda yake rayayye alqayyum wanda ya tsayi da kansa baya buƙatar taimakon kowa sai dai a nemi taimako a wajensa Wato bu ilaihi kuma ina tuba zuwa gare shi wato ina koma zuwa gare shi ina roƙon zunuban da na aikata a baya ya yafe mini salata marratin su uku to ghafara Allahu lahu dhunubahu Allah zai gafarta masa zinubansa wa in kanat mithla zabadil bahri ko da waɗannan zunuban nasu sun kai kumfan teku yawa wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid duniya ko da sun kasance daidai rairayin da ake da su a ban ƙasa shine adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid duniya ko da sun kai adadin yawan duniya ne sai dai wannan hadisi hadisi ne ifi malamai sun raunana shi daga cikin daga cikin daga cikin daga cikin waɗanda suka raunana shi har da shi kanshi al-Imam Tirmidhi al-Imam Tirmidhi yace huwa min hadisi al-Wassafi Ubaidullah ibn al-Walid hmm. shi kuma mai rauni ne a wajen malaman hadisi saboda haka wannan baya cin abin da ya tabbata mutum ya karanta idan zai yi bacci inna fi al-ahadith as-sahihati ghinan an al-ahadith daifa a hadisai sahihai akwai wadatuwa daga barin hadisai da'ifai hadisai sahihai zaka ga an lissafa su ga sunan ma aktaraha suna da yawa to idan me mutum zai shigal titi sai ya aiki da za'ifi mun gane وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال أتكن صحيح مسلم sayyiduna abu hurairah yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tafi zai kwanta qala sai yace allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim ji tauhidi allahumma ya allah rabbas samawati kai ne ubangijin sammai wa rabbal ardi kuma ubangijin kasa wa rabbal arshil azimi kuma kai ne ubangijin al'arshi babba rabbana wa rabb kulli shay ya ubangijinmu ya ubangijin komai faliqal alhabbi wan nawa ya Allah kai ne wanda kake tsaga alhabbi kwaya wan nawa da kuma iri eh iri wasu sun fassara alhabbu da a matsayin eh, abin nan kwaya wadda ake sa kaman masara annawa kuma abin da ake dasawa kamar dabino kaman fulawoyi kaga diddasa su ake yi tushiya mun gane to su ne wa munzilat tawrat ya Allah kai ne wanda ka saukar da at-taura littafin da ka ba mu annabi Musa alaihi salam wal injili kuma da al-injilu littafin da ka ba mu annabi Isa alaihi salam wal furqani kuma kai ne ubangijin al wanda ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam a'udhu bika min sharri kulli dhi sharri ya Allah madaukakin sarki ina roƙon ka tsare ni daga sharrin kowane mai sharri anta akhidun bi nasiyatihi wanda kai ne kake rike da makwarkwadar kansa ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha anta al-awwal fa laysa qablaka ya Allah madaukakin sarki kai ne na farko wanda kafin ka ba kowa sannan awwaliyatun bil ibtida'i awwaliyatun bil ibtida'i farko ne shi ba na kirga ba wa anta al-akhiru falaysa ba'daka shay'un sannan kuma ya Allah kai ne na ƙarshen da babu wani bayanka shine na ƙarshe ba a wajen tikewa ba wa anta adh-dhahiru ya Allah kai ne wanda kake nan falaysa fawqaka shay'un saman ka ba kowa wa anta al-batinu falaysa dunaka shay sannan ya Allah kai ne wanda kake fake falaysa dunaka shay bayan ka ba kowa kuma iqdi anna daina ya Allah ka biya mana bashin mu wa aghnina min sannan ya Allah ka wadatar da mu daga talauci wannan addu'a ba kawai ta bacci bace har da katutun bashi ka karfi can ka karfi can dala'ud dainin nan da ake magana kansa ba abubuwa guda hudu da manzo Allah ta sama yace a roki Allah ya tsara mutun daga sharrin su Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa minal bukhli wal jubni sannan wa min wa wa galabatar Rijali? to ka gansu sannan wa min al wal wannan abubuwan guda takwas annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita yin addu'a Allah ya tsare shi daga gare su to ga ciki har da bashi gashi nan shine dal'ud dayn eh dal'ud dayn shine bashi ya zama ya hau kanka har ka koma baka iya tafiya saboda bashi mutum ya koma ya zama gurgu rayuwar duk ta kare to kun ga ga addu'ar da ake yi in za a kwanta bacci mutum zai kwanta bacci Allah mu da ku saki sauran sauran hadisi ne a babu a fasalin mu bashi haka duk da haka sai mu ƙara sa shi insha Allah Allah ya ganar da